بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وأنا مسلمي جنانا نن Ana gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarta da falalarsa ya bamu dama muka haɗu domin darasi na tara a yau tara ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau ɗin kuma shine goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta faɗalewa a birnin bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma wannan darasin na tara da yardar Allah shi shine cikamakin darasi a kan suratul Fatiha kafin mu shiga cikin darasin sanarwa guda biyu ta farko ita ce a ranar da muka sanar da lokuta na sanya karatun da muke yi da waɗanda suka ɗauki nauyin wasu daga ciki ba mu faɗi ɗaya daga ciki duk ba ne yanzu aka gyara mun gidan talabijin na hausa bakwai suna sawa ne karfe shida zuwa bakwai shida zuwa bakwai na yamma wanda alhaji saminu dan fullo daga birnin duwala a birnin a ƙasar kamaru shi ya ɗauki nauyi allah ya saka mishi da alkhairi sanarwa ta biyu ita ce albishir gare ku gaba ɗaya cewa alaraman da ya kama yi mana karatu abdurrahim mansur Allah ya sa yau ya yi abin da ya kai shi dama ranar na sanar da ku cewa zai zai ci gaba sama ban faɗi ina ne ya je ba <clears throat> ya tafi ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a birnin dubai domin wakiltar najeriya a gasar karatu alƙur'ani ta duniya kuma yau ya yi karatu insha allahu nan zuwa sati in an gama abin da ya yi zai dawo kuma za mu ci gaba har yanzu dai muna tare da ku tare da ɗan ƙaninsa alarama adam yanzu ya sake maimaita mana suratul fatiha sannan sai mu ji cikamakin darasi na jiya abin da za mu tsora adam bismillah أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم إياك نعبد وإياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يمك البركة wannan sura suratul fatiha abin da ya rage mana shine jin saura abin da ya rage daga cikin fa'idoji guda hamsin da muka cire ƙarƙashin tafsirin wannan sura mun tsaya zuwa fa'ida ta talatin da biyar don haka yau za mu tashi daga fa'ida ta talatin da shida a cikin wannan sura mun ji Allah maɗaukacin sarki ya karanta da mu inda ake fara addu'a a ce ihdina siratal mustaqim wannan ya nuna mana taqdimud du'a'i athna al-ibadati wa ba'daha min anwa'i tawassul al-mashru'a mutum yayi addu'a a tsakiyar wata ibada ta musamman ko bayan ya kammala addu'a ko bayan ya kammala ibadar ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake yin tawassuli wajen addu'a waɗanda shari'a ta yarda da su tawassuli shine neman tsani zuwa Allah a yayin da ka zo roƙon Allah da nema a wurin Allah ana so kafin ka nema ka nema tare da gabatar da wani abin da zai maka iso a wurin Allah abubuwa uku ne suka zo a shari'a bisa harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alkur'ani ana tawassuli da su domin neman Allah ya karɓi ka da neman fada ɗaya daga ciki shine ka nemi Allah ya karɓe ka ta hanyar bi ta hanyar Allah ɗin sunayensa da sifofinsa wato ka yi wa Allah kirari da sunansa shi kansa ka yi wa Allah kirari da siffarsa shi kansa suka ce saboda albarkacin wannan suna ko siffar kasa ya maka abu kaza da abu kaza ko don darajar kansa ya maka abu kaza ina fata an fahimta mun fahimci wannan da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ne ke da sunaye masu kyau don haka ku roƙe su da su ku roƙe shi da su shi yasa a farkon wannan sura sai ya fara yabon kansa da sunayensa yace alhamdulillah kaga sunansa rabbi kaga sunansa arrahman kaga sunansa arrahim kaga sunansa maliki kaga sunansa kafin a baya aka ce kuma wato ihdinas siratal mustaqim hanya ta biyu da ake neman tsani zuwa ga Allah shine aikin da kai kanka kai wanda Allah ne ya ka aikin sai ka ce ya Allah kai ka sani wannan aiki kuma na yi haka ina neman wato albarkacin wannan aiki da na yi da kai ka sani biyayya ta gare ka da tsa'a ta gare ka Allah ka biya mun bukata kaza an fahimta wannan yana daga cikin hanyar da ake tawassuli na shari'a da kace iyyaka na'budu kaga ka kake cewa kai kana yi wa Allah wa iyyaka nasta'in wurin sa kake neman taimako shi kai sannan daga baya sai kace Allah ina roƙon ka shiryar da ni kaga ka faɗi cewa kana aiki kana bautar to ya halatta kana cikin bauta ko bayan ka gama wa idh yadfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il kame rabbana taqabbal minna Allah ya ce wa annabi Ibrahim yayi aikin tsarkake ɗakinsa an kira baiti lit-ta'ifina wal-qa'imin wa ruka sujud yana cikin yi sai kuma yana addu'a yana ce to Allah mu ma ga kokon baran mu ka sa mun yi mun amsa don haka mu kuma ka mana kaza rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana wab'a fihim duk wannan addu'a da yake yi bayan ya ce mun amsa ka na mu yi kaza don haka mu ma ka amsa mana ka ba mu kaza hanya ta uku ita ce ka yi tawassuli ga Allah madaukakin sarki ta hanyar addu'ar wani na fata an fahimta wani da kake kyautata wa zato bawan Allah ka ce shi ka roƙa mun Allah ya mun abu kaza ka roƙa mun Allah ya ban abu kaza ka roƙa mun Allah ya tsare ni daga abu kaza wannan shi ma hanya ce ta tawassuli ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbansa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum sana Allah ce wa lahum ka rika nema musu gafara a wurin Allah an gane ko to wannan da Allah ya madaukin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara a wurin Allah ga ga zunubanka da zunuban muminai da zunuban muminai mata to wannan yana daga cikin hanyar da ake nema kuma kana iya samun kowa da kake kyautata masa zato ka ce ka roƙa mun Allah ya mun abu kaza ya ban abu kaza ya tsare ni daga abu kaza to guda biyu daga cikin sun zo cikin wannan sura na farko neman tsani ta hanyar yi wa Allah kirari da sunayensa kaga mun ji a ciki neman tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar aikin da kai kaga kace iyaka na abudu to ku riƙe wannan duk lokacin da zaka roƙi Allah ka yi ƙoƙarin haɗawa da wani abu daga cikin waɗannan guda uku ko in kana da su duka uku ka faɗa ko ka yi biyu ko ka yi guda ɗaya sai ka roƙi Allah abin da kake so ina fata mun fahimta ana iya yin haka ta hanyar ka faɗi wani aikin da ka yi mai kyau ko kuma ka faɗi mummunan aikin da ka yi ka nuna gazawarka ka ce ban kyauta ba ya Allah don aka ka mun kaza shi ma yana daga ciki sai ake yi shine da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yadda annabi Adamu ya yi da ya tashi tawassuli sai ya tawassuli da laifinsa rabbana zalamna anfusana tukune ce wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi musa ma haka yayi to kaza hu musa qada alayhi qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ya allah kai laifi a yafe mu to haka ake yi shi yasa Allah madaukin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma mana addu'a da tafi kowace girma cikin istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kaga nan kirari ne wa Allah kalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sai a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsarin ka daga sharrin aikin da nayi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ina komawa gare ka da ni'imar da kamu ina komawa gare ka da zunubi na a gafin lilo haka ka gafarta mun haka ana neman tawassuli zuwa ga Allah da kyakkyawan da kyakkyawan aikinka idan Allah ya karba idan ya karba ya maka kaza da laifukan ka da kurakuranka Allah ya yafe maka ya ji kanka ya sani kai ka gaza haka Allah ya cika maka ina fata mun fahimta fa'ida ta talatin da bakwai التنبيه على التزام طريق الله المستقيم الوحيد الذي هو الحق ونبذ طرق الشرك والبدع daga ihdinas siratal mustaqim mun fahimci cewa wajibi ne dukkan talikai su taru akan hanyar Allah guda ɗaya kuma ashe hanyar Allah ba ta taɓa rabuwa ta zama biyu shi ta ce ihdina as sai kawo shi da ma'arifa almuttaqin Allah ka shirya da mu hanyar nan madaidaiciya ɗaya ɗaya hanyar Allah ba ta taɓa zama biyu hanyar Allah guda ɗaya ce kana sakewa ka fita hanyar Allah ta koma ta wani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili karka yarda kana bin hanyar Allah ka kauce ko ka bi na wani kana bin hanyar wani to shikenan kuma ka fita a hanyar Allah fa tabarraka bikum an sabili Allah baya hada hanya da wani hanyarsa shi kai ne kuma ba da abokin tarayya akan hanyarsa don haka in kana kan hanyar Allah kana kan tasa kana kaucewa to ba a hada hanyar Allah da ta wani ina fata mun fahimta fa'ida ta 38 hajatul abdi ila hidayatillahi ta'ala aqadu min hajatihi ila daruriyatil hayah bukatar da muke da ita da shiriyar Allah ta fi girma da muhimmanci a wurin musamman da bukatar da muke da ita na neman bukatun duniya yadda kake bukatar Allah ya shiryar da kai ya fi maka muhimmanci sama da bukatar Allah ya baka iska ka shaƙa ka rayu ya fi maka muhimmanci sama da Allah ya baka ruwan da zaka sha ya fi maka muhimmanci sama da abincin da zaka ci tufafin da zaka sa abun hawan da zaka hau gidan da zaka shiga duk abin da ɗan adam ke bukata a nan duniya wallahi bai kai muhimmanci shiriyar Allah ba me yasa da sai da kai addu'a kafin a baka as-siratal mustaqim ya kuma a can gaba ce an amta alaihim ni'ima ce take ta Allah ya baka wannan amma ba dole bane sai an roƙa ko kuma sai ya zama ni'ima ta musamman ake ga mutum duniya ko wannan abin da ka ji na faɗa din tun daga kan iska ita ce duk komai muhimmanci ko har zuwa kuɗi shine mafi karanci a muhimmanci kwarai da gaske a kuɗi ya fi abinci ne ya fi gida ne ya fi abin hawa ne ya fi iska ne ana neman kuɗi ne don a nemi su ana neman su ne don a nemi kuɗi in kana da su ne za ka yi da kuɗi saboda ka da su da kuɗi wanda ya fi muhimmanci ko kuɗi shine mafi ƙarshen muhimmanci cikin duk abin da mutum yake bukata da shi baya maka komi sai dai komi ya maka shi ba ku gane lissafin ba ne to dukkan waɗannan abu da ɗan adam yake bukata a wurin Allah Allah yana iya ba da shi kyauta wa wanda baya so kuma ya fi gaba da shi amma sai Allah ya bashi amma shiriya duk wanda kaga Allah ya bashi yana son sa ne shi ta ce siratal ladina na amta alaihim kuma yace ihdina ka ba mu ka shirya da mu kuɗi ba sai ka roƙa ba a banza ma ana samun kuɗi wani ya samu kuɗi tun bai san kuɗi ba tun bai san shi kansa shi waye ba amma yana da kuɗi yanzu haka da nake maganan nan a yau din nan da kuma a gobe wani zai mutu ya bar maƙudan kuɗi wa ɗansa a cikin cikin uwarsa kuma ɗan shi kansa bai san shi ɗan ba ne bai san uban ba amma uban yana mutuwa kuɗin ya zama na ɗan an haifi kuɗin kafin shi a haife shi a kuɗi ba wani abun kirki ba ne a wurin Allah Allah yana iya ba da shi ga wanda bai san ma shi yana da shi ba amma hidaya Allah baya ba da ita yawan mutane na musamman shi yasa bukatar ka ga wannan da kwaɗayinka a wurin Allah akan Allah ya baka hidaya fi yawa da girma sama da bukatar ka akan abubuwan duniya Allah ya sa kun gane wani zai ce kai ma na tsau kafiran min mata kunu kudin fa'ida ta talatin da tara nisbatu an'amta ila Allah ta'ala mubasharatan wa nisbatu al-ghadabi wa ad ila ghayrihi dalilun ala adabi ma'a Allah ta'ala fi du'a mun gama da ihdina siratal mustaqim sai Allah ce siratal ladina an'amta alaihi ku ji wani ladabi ga ubangiji la ilaha illallah hanyar waɗanda kayi musu ni'ima banda hanyar waɗanda aka yi fushi da su da ce ka yi fushi da su ba al-maghdubi alaihim da ce allazina ghadibta alaihim ba wala dallin ba waɗanda ka batar da su ba ko waɗanda suka bata da waɗanda aka yi fushi da su waye fushi da su din ai Allah ne waye batar da su Allah ne amma ba a cewa Allah ka batar da wani saboda ana yi wa Allah ladabi in ana magana Shirya da bata a hannun wa suke Allah amma idan Allah ya shiryar sai ka ce Allah ne ya shiryar idan ya batar sai ka ce wane ya bata baka ce Allah ya batar da wani ba a yi wa Allah haka saboda duk wanda ya samu shiriya ni'ima ce da falala daga Allah ba ƙoƙarinsa ba ne amma duk wanda ya samu ɓata to ba Allah ne ya ɓatar da shi gaba gaɗi ba shi ya nemi ɓata sai Allah ya bashi gane bambancin saboda ɓata za ta kai ga wuta to idan ka ce Allah ne ya yi kar ka je ka ɗora wa kanka ƙihar 'yan jabariya masu cewa Allah ya ɓatar da shi don ya ƙona shi kaga za ka jingina wa Allah zalunci kenan amma sai ka ce wane ya ɓata don haka Allah zai ƙona shi shi ne ya ɓata sai Allah ya ɓatar da shi shi ne ya jawo fushi sai Allah ya fushi da shi amma shiryarka ni'ima ce daga Allah an shi yasa in mutum ya samu aljanna shi da kansa zai ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah idan ba don Allah ne ya shiryar da mu ga hanyar samun aljanna ba da ba za mu samu hanyar hanyar shiriya ta aljanna ba ina fata an fahimci wannan da kyau haka kuskure ne ku rinka cewa Allah ya batar da wani Allah ya mantar da ni Allah ya mun kaza ballanta na ka ce wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon kaza ba a haka kuna fahimta da kyau ba a yin haka kuna ce wanda ya kamu da ciwon kaza ba a ce wanda wannan duk yana daga cikin kuskure da ake yi Allah ba a jingina masa duk abin da yake ba daidai ba saboda jahili sai ga kamar Allah bai kyauta ba Allah kuwa a komi shi ne yayi shi yasa Allah yana da mulki wa wanda ga dama yana kwacewa ga wanda ga wanda ya ga dama bayarwa ga wanda ya ga dama alheri ne ko sharri alheri ne kwacewa daga wanda ya ga dama alheri ne ko sharri sharri ne sharri ne ai in aka kwace mulki alheri aka yi wa mutum ko sharri sharri ne mana in aka bashi mulki alheri ne ko sharri alheri ne to amma idan aka zo wajen Allah ba a cewa Allah wanda ya kwace nan sharri yayi a'a da wanda ya karba wanda ya bayar da wanda ya kwata da wanda ya kwata duka sai a ce alheri ne a hannunsa sai ta ce qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u kana bada mulki wa wanda kaso kana kwata daga wanda kaso kana ɗaukaka wanda ka ga dama kana ƙasƙantar da wanda ka ga dama kaga alheri da sharri ne amma sai ya ce biyadikal khairu ya ce wa sharru alherin a hannunka yake sharrin ba wa sharru laita ilaika inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharrin Allah ne ya halicce shi amma baya hannunsa ya ya bari a hannunku ku ku ta sharrin amma inda ba don Allah ne ya shari halicce shi da ba zai taba zuwa ba da ba za a iya yin shari ba Allah ya halicce shi amma baya hannunsa shi yasa duk abin da kaga Allah yayi alheri ne amma ku kuna alheri kuna sharri don haka in kaga sharri ya same ka dama Allah ya halicci sharri sai ka jawo wa kanka nan, ina fata an fahimta haka shine ma'anar siratul ladina an'amta fa'ida ta arba'in da ɗaya a fa'ida ta arba'in daidai قوله أنعمت عليهم دليل على أن أفضل النعم هي نعمة الهداية إلى صراط المستقيم وأن صاحبها أكرم ولو كان أضعف الناس خلقا وأقلهم رزقا Allah ya ce hanyar waɗanda ka yi musu ni'ima me ni'imar da Allah ya musu shine ni'iman shirya wannan ya nuna cewa mafi girman ni'ima da Allah zai wa mutum a duniya ita ce Allah ya bashi ni'ima ta shiriya kuma wannan shi yafi kowa ɗaukaka ko da a garinsu shi yafi kowa ƙasƙanci ina fata an fahimta ɗaukaka a wurin Allah ba a kan dukiya take ba ba a kan mulki yake ba a kan ilimi yake ba duk yawan iliminka baka da ɗaukaka idan Allah bai shirya da kai ba duk yawan mulkinka baka da ɗaukaka idan Allah bai shirya da kai ba duk yawan kuɗinka haka da ɗaukaka idan Allah bai shirya da kai ba wanda ko Allah ya shirya da shi ko ya rasa dukkan waɗannan ko shi ne mafi kaskanci a garin su shi yafi kowa ɗaukaka inna akramakum inda Allah atqakum shi yasa yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim fa'ida ta 41 shine al-imam al-allamatu shankiti Allah ya mata rahama ƙarƙashin wannan aya siratal ladina amta alaihim ya ciro wata fa'ida da latifa da take nuna cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ne khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na farko kuma shi ya fi kowa cancanta ya zama khalifa ba wani ba Ya ce wannan ayar tana raddi wa yan shi'a da suke gani cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama Ali ibn Abi Talib shi ya kamata fata an fahimta amma shi yace a a Allah ya nuna wanda ya fi cancanta shine Abubakar saboda mun ce ihdinas siratal mustaqim muna addu'a Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su waɗanda Allah wa ni'ima faula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa yake na annabiyina mu a wurin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was shewa wa shuhada sai wa sai wa siddiqina sai sai dina abubakar wa shuhada kafin a zo umar kafin a zo usman kafin a zo ali wa salihin ta fata mun fahimta aka ce tun daga nan in dai ka gane ma ka fahimci cewa Allah ya riga ya naɗa sayyidina Abubakar ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin siratal ladina an'amta alaihim da al'umma suke nema a shiryar da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikin sahun annabiyyin tahun a siddiqin shi kuma kwaya ɗaya ne a cikin wannan al'umma shine abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi fa'ida ta arba'in da biyu shine bayanu ahammiyati suhbati salihah wal qudwati lil muslim wannan aya ta sirat allazina an'amta alaihim ta nuna maka muhimmancin neman abokan kirki sai na ta nuna maka Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima waɗanda Allah ya wani ima su ya faɗa a cikin suratun nisa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina wasiddiqina wa shuhada ibaka da irin waɗannan wasalihin akwai wasalihin akwai da ka nemi mutanen kirki ka zama sune abokinka don abokanka don Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa ka shine ma'anar siratal ladina an'amta alaihim kowa ya nemi mutanen kirki yayi zama da su kowa ya nemi mutanen kirki yayi abota da su kowa ya mutanen kirki ya yi mu'amala da su kowa ya nemi mutanen kirki ya zaɓa in an zo zaɓe Fa'ida ta arba'in da biyu isbatu sihatil ghadabi isbatu sifatul ghadabi lirrabbi tabaraka wa ta'ala da Allah ke ghairil maghdubi alaihi banda banda banda tafarkin waɗanda kai fushi da su ko aka yi fushi da su wannan ya nuna cewa ubangiji maɗaukin sarki yana siffantuwa da siffar fushi idan ya ga dama idan an yi abin da zai sa Allah ya fushi yana yin fushi shi yasa Allah ya ce wa ghadda Allahu alaihim wa la'anahum waɗannan sune wanda Allah ya fushi da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar kiyama Allah zai yi fushin da bai taɓa yin irin haka ba Allah mana da sauki shi idan Allah ya yi fushi ranar kiyama har annabawa kowa zai rinka Allahumma sallu salli Allah ka mana da sauki Allah ka mana da sauki kowa sai ya rikice a ranar amma Allah maɗaukacin sarki zai amintar da muminai la yahzunuhumul faza'ul akbar amma dai girgiza dan daidai wanda kowane bawa zai ji kowa sai ya ji sau da ranar kiyama ne da ranar ce Allah zai fushin da bai taɓa yi ba amma Allah maɗaukacin sarki fushinsa ya fi yawa akan mutanen da suka fi saƙonsa ƙa'ida ta arba'in da biyu shine waɗanda Allah ya fi fushi da su a duniya su ne Yahudawa in Allah ya jingina musu wannan siffar to duk duniya ba wanda Allah yake fushi da shi irin ba Yahudai wannan kuma ka faɗa a ko'ina don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin a ibn Hatim aka ce da shi wane ne kan wanda Allah ya fushi da su ina ce humul yahud yahudu kenan aka ce su wane ne batattun nan yace humul nasara nasara kenan kiristoci kenan don haka fa'ida ta arba'in da biyar shine annasara dalluna haqqan hakika nasara batattu ne tunda Allah ya yace su batattu ne fa'ida ta da shida, man ittasafa bi sifatil yahudi wan nasara yana ma lahum min al-ghadabi wad-dhalali wa illam min minhum duk wanda ya bi halin yahudawa da duk wanda ya bi halin nasara sai koyi da su ya tsaunace su ƙauna ta zuci irin ƙauna ta aƙidar addini wannan mutum Allah zai yi fushi da shi ko bai zama bai huce ba zai zama ɓatacce ko da bai zama ba na tsare a addinance ba domin Allah ya ce wa man ya yatawallahum minkum fa innahu minhum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane to shi nasu ne don haka duk wanda baya jin kwaɗayin da sha'awar kwaikwayon musulmi a al'amura na addini da al'amura na rayuwa da yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum mutum musulmai ɗan uwansa ba ta burge shi ya fi sha'awar ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba a wajen cin abinci a wajen sa sutura a wajen wato eh, eh, yanayin rayuwarsa lifestyle ɗinsa a wajen tsarinsa na iyali duk dai ya fi son yadda western life yake na ana daga cikinsu ba na musulmi ba to wannan mutum fa huwa don duk wanda ya zama wa su nan an ce musu al-maghdubu alaihim ba a faɗi sunansu ba ba a ce al-yahudu ba abdallin ba a faɗi sunansu ba ya nuna siffar su ce ta sa Allah ya fushi da su siffar su ce ta sa suka faɗa ku kullu man ittafaqa bi sifatihim fa huwa minhum an fahimci wannan fa'ida ta 47 hajatul ummati ila takrari at-tahdhir min subul al wan nasara kama yuqarraru qira'atu al-ayati kama yukarraru qira'atul aya kamar yadda muke yawan karanta wannan aya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai musu ni'ima banda hanyar waɗanda kai fushi da su banda hanyar waɗanda suka ɓata kullum yana maimaita wannan ashe muna bukatan kullum kuma mu rinka nasiha wa mutane akan hanyoyin yahudu da nasara don a guje su kada zama addu'ar kawo muke amma ba mu san meye a cikin hanyar ba kuma ba a yi a wa'azi don haka wajibi ne kullum a cikin wa'azi da nasiha a rinka ci gaba da yawan tsoratar da mutane akan su daina bin hanyoyin yahudu da nasara babu kuma hanyar da aka fi tallarta a yanzu kuma hanyoyin yahudu da nasara babu kuma hanyar da ta fi wato cin kasuwa da karbuwa a wurin mutane ciki har da musulmi kamar hanyoyin yahudu da nasara kuma babu hanya mai barazana ga rayuwarka da addininka kamar hanyoyin yahudu da nasara shi yasa kullum kana ta addu'a su kuma suna jiran ka gama addu'an ku ci gaba da harkoki me amfanin addu'a a wurinka ka ghairi al maghdubi alaihim banda hanyar su ya Allah kuma kuna kan hanyar kike karanta wannan wannan wannan ayar kaga aya bata maka amfani ba ina fata ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum za ku bi sai kun bi hanyar waɗanda suka gabace kunnu hazwal bi bil mankib daidaiton kafada da kafada inda suka shiga yace hatta walau dakalu juhra duddin juhra dabbin la dakaltumu ko da ramin ku dai je za su shiga kuma sai kun bi su kun shiga damo da za su shiga ciki wallahi wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka ƙarin yaki ne akan gaskiyar manzon Allah wallahi yanzu da za a samu ni ba yahude ya fito da wani yayi na shiga cikin rami wallahi sai an samu cikin musulmi wanda zai shiga rami saboda tun da yahuda yana kulliya ana koya ana koyi da shi har dai zai bata kulliyar kuma a bi shi akan bata kulliyar irin kulliyar mutanen da wanda suka gani misali a wurin su suka koya yanzu kuma kulliyar an daina irin ta an koma wani iri su wani half ass su wani no ass wani menene ko dukkan abin da yahudi aga wani yayi ko da shi fa bai masa kyau ba a ido amma tun da wani yayi shi ma sai yayi kana akwai abin da in kai kai ba ma daɗi kake ji ba fa kai kanka ba daɗi kake ji ba wani abin da ba yahude ke ci ko ke sha haka mutum zai ɗauka yana zuka shi ma ba daɗi yake ji ba amma tun da wani suna yi shi ma sai yayi akwai kuma wani tarin kaya da in mutum ya sa zafi yake da takalmin in ya sa nauyi yake masa kuma ya san baya kyau a idon ya sa wani gogul din amma sai ya sa saboda su wani suna tsawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka fada da ka fada za ku rinka bin su ko da ɗayan su zai shiga ramin da motsi wani ku ya ce zai shiga shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi al yahudu wan nasara kana nufi yahudu da nasara sai ce faman to sai wa amma sura su nake nufi Allah ya tsare mu fa'ida ta arba'in da takwas ba ta zammanatu ayatu min sirri shifa'i li amradul qulub abinda muka ji daga cikin waɗannan ayoyi na sirrin fatiha kan maganin cututtuka na zuciya ku yi wasa da wannan mun faɗi wannan kuma kar ku manta da shi a cikin sirrin ihdinas siratal mustaqim don duk wanda ya samu as-siratul mustaqim to wannan Allah ya warkar da shi daga cutar zuciya cutar riya cutar hasada cutar munafunci cutar shirka cutar bid'a cutar kwaɗayi cutar rowa cutar karya cutar hasada Kuna fahimta cutar mugunta yadda mutum yana gani ana mugunta da kowa zai ji wani iri amma shi ba jin komi duk irin waɗannan abubuwa munanan cututtuka ne da in suka kama zuciya ba wanda zai iya wato warkar da kai sai alkur'ani kai to fatiha tana daga cikin waɗanda suke da sirrin warkar da irin waɗannan cututtuka shi yasa yace ihdinas siratal mustaqim fa'ida ta 41 da 49 ma tabammanatul ayatu min sirri shifa'il amradi amradi al-abdan dan ba da lokaci bari a canza a'a yanzu za a shiga ba نعم ما تضمنته الآيات mun fahimta daga cikin waɗannan ayoyi wato sirrin fatiha wajen samun waraka daga cututtuka na gangan jiki wa huwa min dimni qawlihi ta'ala nasta'in wa ihdina wa an'amta alaihi waɗannan wurare guda uku da saji a nan ne ake da sirrin waraka daga samun cututtuka bayan sunayen Allah da siffofin da aka faɗa a baya waɗanda su ne jigo su ne jagora Allah kai muke bautawa amma muna neman taimakonka saboda bauta ba ta cika sai da lafiya ya Allah ka shiryar da mu saboda duk wata waraka an samu shirya a gane asalin maganin za ka yi ta cuta kai ta magani a ta neman likitoci a ta neman masana maganin gargajiya amma Allah bai sa an gano ciwon ba ko a gano maganin da ce samu wani ɗan karamin abu ne an yi shekara uku ana ta wahala sai wani kuma daga baya zai bada dan wani abu ana yi sai ga an warke ihdina Allah ka shirye da mu cikin sauki mu gane ba sai an wahala ba sannan da yace an'amta alaihim waɗanda kai musu ni'ima yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar Allah shine ni'imar lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihha wal faragh duk wanda Allah ya bashi lafiya wannan ya samu ni'ima to waɗannan wurare guda uku suna kunshe da sirri akan neman magani don haka wannan surar wato yana daga cikin sirrinta shine neman waraka daga Allah kuma a gaske ne na gaya muku duk wanda yake da cutar da ta dame shi yana neman waraka kaga ya karanta suratul fatiha da warke ka wallahi ya rusa wani abu daga cikin sharuɗan sirrin fatiha ne amma in dai ya cika sai Allah ya warkar da shi ka'ida ce kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum na fata mun fahimta wannan alkawari ne daga Allah idan an roƙa zai amsa to amma in ka ga mutum ya roƙa bai samu ba to ya tsallaka wani abu ne Allah ne bai bashi ya gano sirrin da bai cika ba wani kuskure yayi akan wannan kuskuren ya sa da akwai wannan ya zama maniya ya zama hindrance ba za a bashi ba saboda wannan dalilin ko kuma akwai abin da ake so ya yi shi kuma bai riga yayi ba sai ka hada da shi wanda kuma wannan duk wanda Allah ya bashi muwafaka ya tabbata to wallahi yana yi zai ci hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuka ji wanda ya je ya karanta Fatiha ai ka koya masa akai ba yakini ne wallahi duk wanda ya roki Allah da yakini Allah baya taba kunyatar da shi ka gwada wannan ka gani ana ɗaya daga cikin abin da yasa muke yin addu'o'i ba ma samun waraka kana gani to bari ni dai amma zan sha mu gobe kuma zan je asibiti gobe zan a'a ka gama duk abin da za ka in ka zo yin da Allah ka ce Allah ne kawai yanzu amma ka nemi magani ka yi jinyar ka kai wane ne amma sai ka haɗa kuma da na Allah shine kuka ji ibnul qayyim yana cewa na jarraba wannan da yawa sai na fahimci cewa ba na bukatar in rinka neman magani idan cuta ta same ni amma fa sai ka kai batul yaqin shi na Aisha ta ce duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta taba jika masa magani ta bashi ko ta masa hayaki ba tace hannayensa take hadawa ta karanta masa kulauzai ta shafa masa su shikenan kika ga ya warke da ikon Allah ta fata mu fahimci wannan da kyau wani daga cikin malamai daga Saudi Arabia sati biyu da suka nan da sati biyu da suka wuce lokacin muna mai duguri da wani daga cikin malamai da muke tare da shi yake gamun wani abu sai zama shi ya zama arashi a nan ya ce ya ji malamin yana cewa yanzu dattijo ne malamin ya ce wallahi yana matashi sai ya kamu da ciwon liver kansa ciwon wato hanta kansar hanta wanda kusan yadda wannan ciwo take da mugunya kuma da ta kashe mutane ita ce ajalin wana mu isa yalwa da kuka sani ya rasu Allah ya gafarta masa galibi idan mutum ya kamu da wannan ciwo kawai akan ce mishi ka jira zuwa lokacin da zaka cika kawai ka jira zuwa kwana kaza wata kaza shikenan wannan bawan Allah shi ma haka likitoci suka ce mishi kawai gaskiyar zance shine ka kamu da liba kanta ne kuma kawai kwanaki kake jira aka ce kwana nawa ya ce kwana nawa aka ce wata ɗaya ya dawo ya faɗa a gida babansa ya ce a'a mu bara mu zauna ba tashi mu nemi magani a je wannan asibitin a je wannan asibitin suka je america suka je germany suka je faransa suka je inda suka je za su gama iya nasu a tsakanin wannan lokacin da su je a ce hanta ce ai na ba abin da ake yi to sai da suka dawo sai suka ji labarin wai ana dashen hanta a egypt baban ya ji sai ce tashi mu je lokacin saura kwanaki kaɗan a cikin wannan wata ɗaya da aka bashi sai ce tashi mu je sai ɗauke shi suka je suka ga wani likita sai ce sai na gwada na gani idan ba ta kai dameji kwata-kwata ba za a iya maka dashe idan aka yi maka dashe in Allah yadda za ka tashi to shine shi ya koma akan gobe a zo a ɗauki a yi test a ɗauki jini a yi wane ne sai a gani wallahi yana dawowa kawai sai ya ce kawai yi duk na ɗaga hankali ma ina ta damuwa sai ɗebi ruwa sai ce ya ubangiji na ni dai ina matsayin almajiri alaramma na sha karanta wa mutane fatiha in ba su su sha su yi magani ni na manta ban yi haka ba ya Allah ni ma fatiha nan da nake wa wasu ka ba su lafiya ya ta nan sai karanta fatiha ya sofa wallahi ya sha ruwan nan shi kanta yake kafin yanzu shekarunsa saba'in da wani abu lokacin kuma tun yana yaro matashi ne kawai sai aka ɗauke shi suna zuwa asibiti likita ya ya ɗauki abu ya shigo rizal ya fito sai ce sai wannan din ya shigo sai ce ina jinin mara lafiyan haka ce ai gashi ne ce a wannan jinin sa daban ba shine wanda jiya kuka zo da shi ba wannan ba shi bane yace ai wallahi na bincika na samu hantar da take cikin wannan hantar ɗan ƙananan yara ne hanta ce na karamin yaro wanda yanzu yanzu aka haife shi ba da ti ko ga dan a jikin wannan hantar kai ka ce jiya aka haifa ashe kuwa jiya ne Allah ya kawo sabuwa ya ce wallahi bayan haka zan ya ɗauke shi sun je manya-manyan asibitoci har uku da je a sake aunawa a ce wannan hantar ƙananan yara ne da shi yanzu wannan hantar tana nan a jikinsa har yanzu ana bugawa sirrin fatiya kenan to amma kamar yadda nace muku wallahi yakinin ka yana da alaka akan karbar addu'ar ka Allah ka ba mu yakini fa'ida ta gaba ta arba'in da nawa ke yanzu arba'in da tara da eh, ita ce muka gama ba sai fa'ida ta hamsin taksimun nasi ila talata wannan sura ta raba mana mutane kashi uku sai ka zaɓi wanda za ta shiga الذين عرفوا الحق وعملوا به وهم الذين أنعمت عليهم آه. الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به وهم المغضوب عليهم الذين يجهلون الحق ويعملون بالهدى وهم الضالين to kun متانيكنا kashe-kashen mutane suka ɗan gaskiya suka nemi ilimi kuma suka aiki da saninsu waɗannan su ne an'amta alaihi Allah ya ce wato ka shirya da mu hanya madadaciya hanyar waɗanda kai musu ni'ima su ne waɗanda suka san gaskiya kuma suka yi aiki da gaskiya haka sun nemi ilimi sannan sai suka aiki da ilimin wannan shine mumine na gaskiya ko kuma waɗanda suka san gaskiya amma suka take ta suka ki da ita wannan ko su ne yahudawa ko falamma ja'ahum ma arafu kafaru sun sani suna da ilimi wa laqad ikhtarnakum ala ilmin ala alamin suna da ilimi amma ba ta aiki da shi sannan sai hanyar waɗanda ba da ilimi amma akwai son aiki su ne abdallin suna cikin jahilci amma a haka suke son su yi aiki su je su rinka yin aiki bisa jahilci saboda na ga baba ta yana yi na ga uwata tana yi na ga a unguwar mu haka ake yi mu haka ake yi a layin mu amma ba wai haka na ga Allah ya ce ba ba haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a'a ni dai saboda na ga ana yi ne haka waɗannan su ne mutane kashi uku da Allah ya kasa kai a wanne kake kowa ya binciki kansa a'a fanzur fi ayyil aqsami anta kai sai ka dubi a ina kake shin kana da kokarin neman ilimi in kai ilimin kana aiki da shi to kai mumini ne kana kokarin neman ilimi amma baka aiki da shi ni ba ran faɗi sunanka ba aiki kawai kake son yi ka neman ilimi shi ma ba ran faɗi sunanka ba siratal ladina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala waladdallin Allah ka samu kan siratan ladina an amta alaihi. sai abu na karshe bayan mun ji fa'idojin nan mu gode wa Allah ya ƴan uwana akan albarkar alqur'ani wannan alqur'ani namu wallahi ne albarka ne kuma duk wanda ya neme shi to hakika ya nemi hanya ta albarka ya Allah muna godiya gare ka waɗannan fa'idoji guda hamsin da kuka ji wallahi jiya ne a zama ɗaya daga bayan sallar la'asar zuwa bayan shan ruwa bayan mangari da dukkan su in zauna in rubuta ɗaya rubuta ɗaya har guda hamsin suka fito ya kake tsammani inda za a ɗauki dogon lokaci guda nawa za a cire wannan Alƙur'ani tarin ilimi ne da tarin sirri da tarin albarka wanda wallahi ya ishe mu har ya fi ƙarfin mu ma duk ilimin mu wallahi za mu ƙare amma wa ma utitin min ilmi illa kalila dan kaɗan ne abin da Allah ya bamu mu nemi ilimin addini kuma wallahi Allah madaukakin sarki zai bamu idan mun nema Allah ubangiji ya sa mu samu mai albarka ba sai hukunce hukunce na fiqh da suke da alaka da Fatiha hukunci na farko shine menene hukuncin karanta Fatiha a cikin sallah malamai suna da masaba guda hudu masaba ta farko ta ce ita ce karanta Fatiha ba dole ba ne sura a cikin sallah abin da ka karanta ya yi yayi da Allah ce mata ya tsara min al kuma saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karanta da almusiu salatahu sai ce masa sun makara mata ta sara min alquran sun makara mata ta sara ma ta min alquran sai suka ce doka in ka zo kawai ka karanta kowace aya ce sallar ka tayi ba ta biyu ita ce waɗanda suka ce karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne rukuni ne idan ba a karanta ba sallah ta ɓaci ko kai ne liman ko kai ne mamu ko kai ne mai sallah kai kadai ko a sallah ko a sallah ta boye ko a sallah ta bayyane ko a fadila ko a nasira in dai baka karanta fatiha ba sallah ta ɓaci ko kai waye suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab duk wanda bai karanta fatiha ba baya da sallah man kuma tufidul kulla fil umumi kowa ya shiga ciki don haka da mamu da liman duk sun shiga ciki wannan ita ce masaba ta biyu mazhaba ta uku ita ce waɗanda suka ce karanta fatiha wajibi ne amma a kan liman da mai sallah shi kaɗai ban da mamu ana fahimta dalilinsu ne Allah maɗaukacin sarki ya ce an tafi sallah ya ce a karanta fatiha ya salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma sai Allah ya nuna cewa idan liman yana karatu kukun shiru don ya ce wa idza Al qur'anu fastami'u lahu idan ana karanta qur'ani ku ku saurare shi wa ansitu la'allakum turhamun imamu ahmad ibn hanbal yake ajma'a an-nasu ala anna hadhihi al-aya fi salah ce malamai sun yi ijma'i cewa ana magana a kan cikin sallah ne haka idan liman yana karatu ku kuma kun shiru hadisi ya tabbata daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi huduba a cikin hudubar sa sai yake cewa idza sallaitum fa aqimu sufufakum Kammal ya ummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu ku shiru da kuma hadisin Jabir man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a hadisi albani ya tabbatar da shi a cikin sifatu salatin nabi duk wanda yake da liman to karatun liman ya isan masa haka liman ɗinka kawai zaka bi kuma sai kai shiru wannan ita ce masaba ta uku masaba ta hudu ita ce waɗanda suka ce liman zai karanta a koyaushe mamu kuma zai karanta idan a asirce ne amma in a bayyane ne sai ya shiru wannan ita ce ta imamu malik dalilinsa shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa idza qara'a fa ansitu kaga nuna idza qara'a a inda fi halis tima'ikum li qira'atihi in yayi kuna ji sai ku shi man a asirce ne fa aka ku ji karatu ku aka kuma ku yi kana fahimta wannan fahimtar ita ce fahimtar da muke kai wannan masaba ta imamu malik ita ce tafi kowace a iya fahimtar mu wajibi ne liman ya karanta fatiha idan bai karanta ba sallah ba ta yi ba wajibi ne mai sallah shi kadai ya karanta fatiha idan bai karanta ba sallah ba ta yi ba wajibi ne mamu ya karanta idan dai liman baya karatu a bayyane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma idan liman yana karatu a bayyane to wajibi ne kowa ya shiru domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa ansitu kuma ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a mas'ala ta biyu ita ce shin mamu ma zai karanta sura a'a nan malamai sun yi ijma'i cewa ba a tsora masa ba idan bayan yayi fatiha ya kara da sura sallar azhar ko la'asar shikenan bai laifi ba yayi daidai amma in yayi fatiha ya shiru abin sa babu komi mas'ala ta uku ita ce wanda ya karanta fatiha sai ya bar wani abu ya bar aya ko bar kalma ko bar harafi harafi a bayyane ko harafi a boye harafi a bayyane shine kamar nunun ɗaya. daya lazina an amta. sai mutum ya cire nunun ɗin kadai sai cire alhamdul kadai ko kuma a ɓoye kamar take cikin shadda kamar iyaka na abu da zai mutum ya ce iyaka ga iyaka ya unguda duniya a haɗe ai amma ɗayan a ɓoye ɗayan a bayyane sai ya cire ɓoyayyiyar ya ce iyaka malamai sun yi ijma'i cewa idan da gangan mutum ya haka sallarsa ta ɓaci saboda duk abin da aka bari a fatiha an bar fatihar duk malaman da suka ce dole a karanta fatiha suka ce in mutum ya bar wannan sallar ta ɓaci an fahimci wannan da kyau haka kowa ya kula idan yana karatu ya koyi karatun fatiha karatu mai kyau kuma idan ya zo karantawa ya karanta mai kyau fa'ida ta biyar ita ce wanda bai iya bafa mai hukuncinsa wanda bai iya wato karatun fatiha ba idan dai mutum ya gagara bai iya ba ko sabon musulunta da bai iya fatiha ba bai riga ya koya ba an fahimta malamai sun yi ijma'i cewa an ɗauke masa don layu yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kuma fattaqullaha mastata'tum na fata an fahimci wannan da kyau matsala ta shida shine idan mutum ya zo bai iya fatiha ba ya zai yi sallah ya za ka yi ka koya wa sabon musulun tafalla wanda bai iya fatiha ba yadda za ka yi shi ne idan ya iya waɗansu ayoyin a ciki ka ce ya yi su su saboda fakara umma ta tsara min alquran kuma ba ta tafatun sai ya yi iya waɗanda ya iya ya iya aya biyu aya uku aya biyar aya ɗaya sai ya yi ta sai ya ƙara da wata surar idan ya iya idan bai iya ko aya a ciki ba sai ya yi wata sura kawai wanda ya iya a samu dai aya su kai bakwai idan an samu saboda wala kad na ka sab'an ya samu dai aya bakwai idan ba samu bakwai ba sai yayi fakara umma ta yasara min alquran idan aka rasa aya ko ɗaya fa to sai ka koya mata tasbihi kawai ka ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar idan bai iya su duka bai ko kwaya ɗaya ko alhamdulillah yayi fattaqullaha masafat wannan shine saukin musulunci wannan ya tabbata saboda hadisin rifa'a ibnu rafi' Allah ya kare yarda gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka tashi sallah kai alola kamar yadda Allah ya umurce ka sannan ka fuskanci alqibla sannan kai kabbara sannan fa in kana ma'aka qur'anun faqra'hu in kana da wani abu na alqur'ani ka karanta wa in lam yakun ma'aka qur'anun fahmadillaha wa halilhu wa kabbirhu idan baka da komai na qur'ani sai ka gode wa Allah ka yi kai ka yi hamdala yi hailala kun fahimta haka kuma ga hadisin Mu'azu dan jabal da wannan matashin ya bi shi kuma zai yanke sallar sai kayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka karanta yace kawai ni yi tasbihi ne in yi hailala annabi ya ce je ka sallar ka tayi fa'ida mas'ala ta takwas ita ce idan mutum ya zo karanta fatiha sai ya yi a bayyane a inda za a yi asirce ko ya a asirce a inda za a yi a bayyane zai hukuncinsa mataban malikiya shine mutum zai sujadar kabli ko ba'adi In ya bayyana inda ake koyewa in ya yi sallar za a bayyane ba'adi in ya sallar ba a asirce kabli amma masabar da yawa daga cikin malamai muhaqqiqun shine babu sujadar komi na rafkanwa akan wanda ya bar bayyanawa ko asirtawa ku ji wannan da kyau wanda ya bayyana a inda ake asirtawa ko me asirta inda ake bayyanawa babu komi a kansa sai dai mutum ya sa da suna kake haka da gangan kamar mutum ne ya sallah ba ikama ba komi a kansa amma da kyauta ba suna fahimta in dai namiji ne ya bar sunna to shi ma wannan mutum ya bar sunna amma sallarsa bata ɓaci ba kamar mutum ya ce sami Allahu liman hamidahu bai ce rabbana walakal hamdu ba ko a ce gairin magdubi alaihim wala dhalin bai ce amin ba kaga duk waɗannan sunnoni ne ba za ka ce mutum yayi sujada ba to haka shi ma wannan ba za a ce yayi sujada ba dalili shine ibnu usaymin Allah ya masa rahama yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an bai ce liman lam yaqra sirran aw jaharan ba zaka babu wani nassi a fili kalo kalo da yace ana yin sujada rabkanwa don an asirta ko an bayyana an fahimci wannan matsala ta kusa da ƙarshe ita ce an kama wala zalin sai a ce amin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kalal al imamu ghairi maghdubi alaihim wala fa qulu amin idan an zo wala dhalin to ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min zambi don ana gafarta zunuban duk wanda ya ce amin idan sun yi daidai da mala'ika fa'ida ta ƙarshe ita ce shin liman ma zai ce amin ko shi yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai shiru ma musu ce amin ga hadisi daga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da gare shi ya rawaito kuma da yake cikin sunan Ibn Majah ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala wala dallin qala amin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance idan ya zo wala dallin ana ce amin shi ma yana ce amin wannan shine karshen matsalan da mu kawo a yanzu a ƙarshen lokacin mu kenan gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi daga suratul baqara abin ya zama daidai Allah ya ba mu lafiya kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh